wa yake da yancin yin siyasa kuma ina matsayin mace kowa na da yancin yin siyasa maza ko mata bisa asali dole ne mace ta kasance tana da matsayi na farko amma a aikace mun sani sosai cewa mata basu da wakilai da yawa a wannan fanni wannan karancin wakilci ya samo asali ne musamman daga waɗansu cikas na siyasa al'umma al'adu ko na tattalin arziki ko kuma addini da dai sauransu ya ya kamata su yi don su ke amfaninta? Eh, domin ganin sun shiga harkar siyasa sosai, dole ne sai an nemi a kawar da waɗannan cikas a taimaka musu. Misali jam'iyyar siyasa na iya ɗaukar matakin kawo tallafi a game da duk abin da ke iya takawa mace birki wajen gyaran takardunta na takara. Wannan ma wani salo ne na kawo mata taimako, kuma wani salo ne na yin yadda wannan mace za ta ci gaba domin ta fito fili ta bayyana takararta ma abu ne mai muhimmanci sosai da ya kamata a goyawa baya saboda mata su ta taka rawa sosai a harkokin siyasa. Wa yake iya aji takara kuma a wani mukami? A tule posta, A dukkan mukamai, mata na iya takarar neman dukkan mukamai, daga shugabancin kasa, shugabancin majalisar dokokin kasa, har mukamai na cikin gwamnati, gwamnan jihohi, ana iya saukowa har magajin nan gari. A dukkan waɗannan mukamai mata na iya yin takara. Sai dai cikas ɗin da muka zana a baya su ne ke sawa mata ba su ci gaba, ballantana su tabbatar da kansu a sararin madafun iko na ƙasa da zaran aka balaga ina tsammanin ana iya jefa kuri'a kuma ana iya zaben ka nan da aka samu fiye da shekaru 18 a duniya shikenan yanzu kam a game da matsayin ilimi wannan ya bambanta idan aka nemi a kasance magajin gari mashawarci a majalisar ma'aikatar magajin gari ko a majalisar shawara ta jiha ko neman kasancewa dan majalisar dokoki ta ƙasa akwai matsayin ilimi da ya kamata mace ta kasance da shi domin ta kai ga waɗannan mukammai mata suna da wannan iyawar saboda mun san ko ba su kai maza yawa ba akwai mata da ke da matsayin ilimi mai mahimmanci sosai ya kam des femmes qui sont à un niveau d'études très très important.